wani mazaunin yankin mai kuɗi lamido fituk ya bayyana cewa maharan sun kashe mutane a garin digare da garin mansur inda yawancin mutane suka tsere domin tsira da rayuwarsu mai kuɗi lamido ya ce a cikin waɗanda aka kashe har da ɗansa na cikinsa wanda yake aikin jami'an sakai na bijilanti al'amura da suke faruwa a ƙasar mu ta gwana alƙalai lokal gamman ba daɗi ba daɗi ba daɗi sai dai addu'a gaskiya mu mutanen gwana muna buƙatan addu'a a wurin al'umma na jihar bauchi da na ƙasa ma baki ɗaya wallahi wallahi abin da yake faruwa a kasar gwana, ko abin da yake faruwa a Zam iyakacin abin da yake faruwa a gwana wannan abun da akan zo gidaje ne ake ana daukan mutane har muka fara gani yan bandit dinnan suna turowa sun zo ga suna iya shiga gari kamar Mansur wanda shine babban gari na farko abun ya yi tsamari muka ga sun matso digare sun matso garin gwana to fa abun ya fara ba mu tsoro ana tultula ana gudu ana yowa kai daga baya har ƙauyukan fito sun zo suna ɗaukan mutane a nan kan kaga suna ɓuya to amma daga baya abun da ya ɗaga mana hankali shine bayan an tura jami'ai kaɗan akwai sojoji da suke zaune a digari da shauransu mutanen nan sun zo har garin gwana sun kashe hukuma to wannan abu ya ɗaga mana hankali wanda ni akwai ɗana wanda ɗan banga ne sun same shi a kam a gwana sun kashe shi har lahira wanda shekaran jiya ne ma kai zaman aka yi abin nan ɗinsa ya mutu ya tafi kenan. sannan habib sambo mazaunin gwana da ke karamar kumar alkaleri ya ce mata da yawa suna guduwa suna barin 'ya'yansu saboda masifa a wannan yanayi da suke ciki su buƙaci gwamnati a dukkan matakai da ƙungiyoyin ba da agaji da suka kai musu ɗaukin gaggawa don taimakawa rayuwarsu. Mata da yara ƙananu za ga mace tana da barin yanta ko ɗanta saboda tashin hankalin da ƙasar Gwana take ciki. Dabba za ka ga mace ta ɗauko dabba tana riƙe da ita wallahi dabban mutuwa take ko ta sake dabba ta nema wa kanta mutunci. Hanya za ka ɗauka a misali na taso daga kashiri zan je ƙauyen mu wallahi hanyar nan daga kashiri mata da yara da tsofi suke tafiya har gaba da yalo sun fito mansa da ƙafa sai dai ka kasance lokacin shan ruwa za ka ga ƙauyukokin da suke isa suna tallafa musu da ruwa suna sha wasu kuma suna zaune tsakiyar rana tafiyar mata gari al'umma diga akwai wani ƙauye gobir a nan gaba da mansur to diga nan ya kama mansur fita ake yi ina ga har fita ake ba inda ya rage hanyar nan in ka bi babu dare ba rana wallahi sha biyun dare na bi hanyar nan wallahi mace mace za ka gani baccen jeji tana zaune da yara abun tausayi suna neman ɗoki ana neman ɗoki to kai ma ba yadda za ka yi a ta abun da ya kama wallahi akwai lokacin da mayin motoci da mashina ƙare ka ajiye ƙarfin ka ka kama gyara wannan abu ya daga mana hankali sosai muna roƙon ƙungiyoyi da gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin ƙasa na tarayya don Allah su yi ƙoƙari su kawo ga gaba na wannan yanki dai ya fuskanci hare-hare ne na yan bindiga wanda a ƙarshen makon nan ma gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Gauran Bauchi ya ziyarci al'ummar a garin kashar da Findiga inda ya ba su tabbacin cewa za a yi dukkan mai yiwa domin kawo ƙarshen wannan har-hare don su koma mahallansu. Aliyu Bala Girangi GT Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya.